sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Buhari Auna tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau sha biyu ga watan Maris na shekarar 2022. Kafin ku je abubuwan da muke tafe da su ga Ibrahim ɗauke da kanin labarai. To Amina ana shirin gwabza kazamin yaƙi yau dinnan Asabar a arewa maso gabashin kyau babban birnin ƙasar Ukraine da kuma wasu birane da dama. Shugaban sashen sama janatin Rasha Roscosmos ya yi gargaɗi a yau dinnan Asabar cewa takokuman da ƙasashen yammacin duniya suka ƙaƙaba ma rashar na fa iya sa tashar sararin subhana ta ƙasa da ƙasa ta ruguje. sannan shugaban taiwan sai ingwen ya ziyarci wurin horar da dakarun ko ta kwana a wani sabon tsari na zama cikin shirin yaƙi a yau dinnan asabar A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa takaddama ta barke tsakanin jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria da gwamnatin jihar Kaduna akan filin reshen jami'ar da ke Mandu a garin Kaduna wanda ta sa gwamnatin jihar Kaduna rushe katangar jami'ar abin da ya fusata ma'aikata da malamai suka fara zanga-zanga. Sannan za ku ji cewa cibiyar nan da ke bincike kan matsalar tsaro wato Beacon ta da rahoto kan yanayin matsalar tsaro a Najeriya. A can Ghana kuma gwamnati gwamnatin amurka ta baiwa al'ummarta da ke ƙasar shawarar kiyaye wa masu garkuwa da mutane abin da ke iya kawo raguwar masu yawon bude ido daga bisani kuma muna tafe da shirin a dawo lafiya da ma kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko mana kafin duk waɗannan rahoton nan bari mu fara da kawo muku labaran duniya. assalamu alaikum da fatan auni lafiya ga labaran. Ana shirin gwabza kazamin yaƙi a yau dinnan Asabar a arewa maso gabashin kyau babban birnin ƙasar Ukraine da wasu birane da dama. Yayin da sojojin Rasha suka yi cunkus ta tazarar kilomita 25 daga babban birnin ƙasar. An yi ta jin ƙarar gargaɗin shirin kawo hare-haren jiragen sama a birane da dama a tsawon daren jiya don sanar da mazauna biranen hare-haren jiragen sama da ke tafi. ma'aikatar tsaron rasha ta ce ta ruguza filin jirgin saman yakin ukraine da ke kusa da birnin yasilkiv an kuma ce an lalata wani rumbun makamai da ke kusa ma'aikatar harkokin wajen ukraine ta ce sojojin rasha sun cilla rokoki kan wani masallaci a birnin mariupol inda mutane kimanin tamanin ke fakewa an ce wasu daga cikin waɗanda ke masallacin 'yan ƙasar turkiyya ne Shugaban sashen sama jannatin Rasha Roscosmos ya yi gargaɗi yau Asabar cewa takunkuman da ƙasashen yammacin duniya suka ƙaƙaba mu rashar na fa iya sa tashar ta sararin subhana ta ƙasa da ƙasa ta ruguje yana mai kiran da a ɗage tsauraran matakan da aka ɗauka. A cewar Dimitri Rogozin, takunkuman waɗanda wasunsu ma tun gabanin mamayar Ukraine da Rasha ta yi aka ƙaƙaba su. na iya kawo tangarɗa a aikin sarrafa kumban da ake amfani da shi wajen kula da tashar. Saboda haka ɓangaren rasha na tashar wanda shi ke saita tashar kan falaki na iya samun lahani wanda zai iya sa tashar mai nauyin tan 500 ta fada cikin teku ko kuma bisa doron ƙasa abinda shugaban tashar ta roscosmo ya rubuta kenan ta saƙon telegram Shugaban Taiwan sai Ingwen ya ziyarci wurin horar da dakarun ko ta kwana a wani sabon tsari na zama cikin shirin yaƙi a yau dinnan Asabar. Shirin da aka daɗa ƙarfafa shi biyo bayan mamaye Ukraine da Rasha ta yi ganin yadda China ke kwaɗayin mallake wannan tsibiri. Yaƙin da ake yi a Ukraine ya tayar da muhawara a Taiwan wadda China ke ikirarin tata ce game da shirin ɗamararta da kuma dabarunta muddin china ta nemi yin amfani da ƙarfin soji wajen kwace tsibirin kamar yadda ta yi ta yin barazanar yi Dalla a gaida Ibrahim ka almasi garba. Kafin mu kawo muku ci gaban labaran bari mu duba taskar rahotanninmu. Kungiyar malaman jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ta dage kan cewa sai jami'ar ta kwace takardar shaidar digiri na gwamnan jihar Kaduna saboda karbe mata filaye da kuma rufe katangar da ya yi. Wakilin muryar Amurka a Kaduna Isa Lawal Ikra ya aiko mana da ƙarin bayani. takaddama tsakanin jami'ar Amadu Bello da ke Zaria da kuma gwamnatin jihar Kaduna a kan reshen filin jami'ar da ke Mando a garin Kaduna dai ta sa gwamnati ta rushe katangar jami'ar. Abin da ya fusata ma'aikatan jami'ar da suka fara zanga-zangar nuna rashin jin daɗi. dabta Haruna Jibrin shine shugaban kungiyar malamai ta asu reshen jami'ar ta ABU a jihar Kaduna. kuma shi ya jagoranci wannan zanga-zanga don nuna damuwa. Kaga yadda suka ruguza duk hata bangon da yake dan kare makarantar da ɗalibai daga wasu matsaloli an rusa. Kuma kaga buldoza duk da kotu ta ba da odan kar a Sannan kuma kamar yadda muka faɗa muna kiran hukumomin jami'a da su janye digirin da suka ba shi Malam Nasiru Rufai saboda abubuwan da ba su danganci mutum wanda yake da shaidar takardar gama jami'ar Ahmadu Bello ba. Kotu ta ba da oda kar a amma an ce sai an yi. Sannan nan hatta aka je aka sake faɗa mu kotu fa abinda kotu ce kar ayi an yi fa sil kaga dai buldozoji muka tadda to kaga ba mu da wani zabi kenan in banda mu fito nan mu gwada mu al'umma dan da makarantar nan ta kowa ce mu ma'aikata ne duk da nuna kaduwa da jami'ar ta Ahmadu Bello ta yi dai gwamnatin jihar Kaduna ta ce ba za ta ja da baya akan kudirin rushe gine-ginen da aka yi ba bisa ka'ida ba in ji shugaban hukumar tsare-tsaren birane ta jihar kaduna wato kasubda injiniya ismail umar dikko ba jami'ar amadu bello ba ne kadai muke wannan kusan duka garin kaduna ne filin nan an ba su sucin 1965 ne a koyar da matasa da za su koyi tsari na kiwon dabbobi da kuma lura da lafiyansu tafiya ta tafiya 2009 zuwa 2011 suka yanka hekta kimanin tamanin a wajen akwai filote da aka samu wajen kusan dubu ɗaya a wajen suka yi ba tare da izinin gwamnati ba so abin da muka yi za su zauna a wajen iyakan filin da suka yi har zuwa gaba amma bayan za mu karbe saboda za mu mai da shi wayanda duk suke wajen mu ga inda za a yi a integrating din sai kasance in har za a bar su suna certificate din su na zama na mallakin kansu sai dai duk da wannan bayani kuma shugaban reshen jami'ar ta Amadu Bello da ake rikici akan ta Dr. Hassan Adamu Hamidu ya ce gwamnatin ta taka dokar kotu Land Use Act na 1978 an amending din shi a 2004 cewa gwamnati na da iko akan fili ake jihohinta amma kar abin da ya shafi makaranta kuma nan makaranta ce da ake koya ma yara saboda ka irin fa'i lokaci ne wata ran ba zai zama gwamna zai zama ordinary kamar ni da kai saboda ka doka kuma za ta ci gaba da aikin ta duk wanda ya sayar musu da guraren nan su sani cewa sun sai banza shugaban hukumar tsare-tsaren birane ta jihar Kaduna wato Kasubda injiniya Ismail Umar Dukko da ya dage kan cewa su ba san wani hukunci daga kotu ba. Inda abin da na san mun ba su takardu na cewa ga inda za su koma amma ban da masaniya cewa akwai wani takarda daga kotu ko daga wani guri ni yanzu da suka fi damu na talaka da suka gina gida guda ɗari hudu da wani abu zuwa ɗari biyar da zan je rusa su ne matsala na in jami'ar amadu bello na zariya tana so ta kiwon dabbobi muna da dam akan gimi isa lol ikara murar amurka daga kaduna a najeriya Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci talatin da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye shiryenmu Yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da ƙarashin labaran duniya. To Amina kasashen Turkiyya da Armenia sun yi alkawarin kama tafarkin maido da dangantakarsu bayan wata ganawa a yau dinnan Asabar. Wadda ministan harkokin wajen Turkiyya Melu Kavsoglu ya kira mai fa'ida kuma kwakwara. Bayan tattaunawa da takwaran aikinsa na Armenia, Ararat Mirzoyan, Kavsoglu ya ce Azerbaijan ma na goyon bayan wannan mataki na maido da dangantaka. Armenia da Turkiyya ba su da dangantaka a diflomasiyance. kan iyakokin su ma na rufe kuma ga tsabar kiyayya wadda ta samo asali daga kisar yashi da aka yi ma armeniyawa a ƙarƙashin daular usmaniya a yakin duniya na ɗaya to amma a watan disamba ƙasashen biyu sun naɗa manzanni na musamman na maido da dangantaka wanda hakan ya samu goyon baya daga cikin masu shiga tsakani a yankin rasha da babbar abokiyar gabar armeniya wato azerbaijan dangantakar australia da china wadda tun dama ta yi tsami ta daɗa tsamin cikin 'yan makonnin da suka gabata sanadiyar wasu sabbin al'amura a cewar ƙwararru kan sha'anin asiya da pacific australia ta ce za ta kawo sojoji su yi aiki tare da ƙawayenta duk wada adawar da china ta nuna kan hakan a shekara ta 2021 A watan Fabrairu, Isra'iliya wadda ke karkata ga yammacin duniya ta kuka kan auna wani jirgin saman yakinta da wani karamin jirgin ruwan China ya yi. Sannan a watan ne gwamnatin Isra'iliya ta ƙara yawan kasafin kuɗin da za ta kashe kan ayyukan bunƙasa harkokinta a yankin ruwan Arctic, inda nan ma take gogayya da China. ta yiwu dangantakar china da australia ta mafi ta amurka da china su kurkucewa a cewar Dare Grossman, wani babban masani kan harkokin tsaro a cibiyar nazari ta Ron Corporation da ke nan Amurka. A ƙarshe, gwagwarmaya da makami ta nuna turjiya ga gwamnatin mulkin soji ta Myanmar wadda ta kwace mulki daga gwamnatin farar hula wadda aka zaɓa a dimokuraɗiyyance ta kankama bayan 'yan shekaru duk wada munanan matakan murƙushe ta da aka ɗauka a 'yan watannin baya-bayan nan kuma da yiwuwar ta ma ƙara ƙaimi a cewar wasu ƙwararru. Bayan da gwagwarmayar takan kama a wasu wurare da dama na karkara, in ji su, a wasu garuruwa da birane, gwagwarmayar ta ma fara takura sojojin waɗanda tun kafin nan ma suka fara gajiya. Dole sojojin suka shiga yaƙi ba ma kawai cikin daji ba, har cikin garuruwan waɗannan lardudan suke yaƙi a Latiles, a cewar Matthew Arnold. wani masani mai zaman kansa wanda ke bibiyar al'amura a Myanmar tun bayan da sojoji suka yi juyin mulki. To Madalla a gaida Ibrahim ka almasi garba da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Cibiyar nan da ke bincike kan matsalar tsaro wato Beacon ta fidda rahoto kan yanayin matsalar tsaro a Najeriya cikin watan Fabrairun da ya gabata wanda ta ce yana canjawa. Wakilinmu Hassan Maina Kaina ya ga rahoton ga kuma karin bayanin da ya aiko mana. Shugaban cibiyar wacce ke bincike kan sha'anin tsaro a Najeriya wato Beacon Dr. Kabiru Adamu ya min bayanin yadda sakamakon rahotonsu na watan Fabrairu dangane da yadda sha'anin tsaro ya kasance a Najeriya. Uh, na farko dai ya nuna yadda ake samun raguwar kashe-kashe a yankin arewa maso gabas yankunan da suka yawan irin waɗannan hare-hare da kashe-kashe su ne uh, arewa maso yamma jihar zamfara da kuma jihar katsina da jihar kaduna to a tsakiyar najeriya kuma jihar niger ita ta yi fice nan ma an samu kashe-kashe da muka lissafa kashe-kashe da aka samu a jihohi jihar niger ita ce ta ɗaya abinda wannan ya nuna shine yadda wayannan mahara 'yan bindiga suka mayar da rai kusan ba a bakin komai ba abu na uku wanda ke da muhimmanci shine yadda tsaro da ko rashin sa tasiri a jihohin kudu maso gabas wato kasashen da ake da matsalar wa'annan wa'anda suke fafutukan samun yankin kai kungiyar da ake cewa ipob wato indigenous people of biafra to mun ga karuwa na kusan kashi saba'in da takwas hare-haren da suke kaiwa da kashe kashe da suke a jihohi biyu wato jihar imo da jihar anambra to ko me ke jawo waɗannan matsalolin tsaro to a fahimtar mu na farko dai to yanayi na zamantakewa a ƙasa wannan kuma akwai nasaba da tarbiyya akwai nasaba da talauci da rashin aikin yi wanda ya katutu akwai kuma nasaba da maka makamai waɗanda suka yawaita sannan uwa uba kasancewar rashin ingancin tsari na hukuntar da mai laifi wato abin da ake ce ma administration of criminal justice. Dr. Kabiru Adamu kazalika ya yi tsokaci kan wasu daga cikin hanyoyin da ya kamata a bi domin yau tufkar hanci. A inganta tsari na haɗin kai a wurin ƙoƙarin magance wannan matsalar na tsaro tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi don wa'annan abubuwan da na ambata yawancin su za ga jihohi suke. To duk ƙoƙarin da gwamnatin tarayya za ta yi idan ba ta sa gwamnatin jihohi ba za ka ga ba ta yi nasara ba. To wannan yana da muhimmanci sosai muna fatar kuma a gwamnatin tarayya za ta yi wannan. Na biyu shine haɗa kai da ƙasashen da suke kusa da Najeriya saboda yawancin abubuwan da ke shigowa Najeriya za ga daga wayan kasashen suke shigowa misali makaman nan da muka ambata mahara da sauran misali kasar Niger da Chadi da kasar Cameroon to dole ne Najeriya ta inganta irin tsari na haɗin kai take da shi da wayannan kasashen daga matakin gwamnatin tarayya sannan da jihohin da suke da iyaka da wayannan kasashe. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Madalla a gai Hassan mai na kaina da wannan rahoton. miliyoyin al'umman kasashen waje ne ke ziyartar ghana a kowace shekara a kasarinsu domin shakatawa ko kuma harkar kasuwanci amma kuwa adadin na iya raguwa sakamakon shawarar da amurka ta bai wa al'ummarta da ke ghana bisa yiwuwar masu garkuwa da mutane domin karbar kuɗin fansa za su iya tsare su a wasu jihohin arewacin ƙasar wakilinmu hamza adams na ɗauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoton da ya haɗa mana Gwamnatin Amurka ta baiwa al'umman Amurka da ke gane shawara bisa matakan da masu garkuwa da mutane domin karban kudin fansa za su iya ɗauka a kansu a inda take cewar kamata ya da su yi la'akari sosai bisa kai da kawowansu a jihohin Arewa na Ghana ciki har da jihar Arewa ɗin da jihar maso gabashin ƙasar tare da jihar maso yammacin ƙasar fadar jakadancin Amurka da ke Accra babban birnin ƙasar ne ta fitar da wannan sanarwar a shafinta na intanet a inda ta ci gaba da cewa da al'umman Amurka su ringa kiyaye duk wani shawara da fadar za ta ba su masu nasaba da tsaro. Na tuntubi Malam Umar Sanda Ahmad mai sharhi bisa harkan tsaron ciki da wajen Ghana. Ko shin ya ji da wannan shawara da Amurka ta baiwa al'ummanta da ke Ghana? Amurka to sai wannan magana tana da labari da mu la'alla mun sani ba mu faɗi ba amma su sun sani ba su rufe ba. Mu duka muna la'akari da abubuwan da ke faruwa ga Sahel wanda yake mu da shi muna da muna kusa da mu abin da ya kama burkina faso in ka je gaba abin da ya kama mali da niger dukansu su in an ka tattara suna shigowa muna kasan mu ko da yake ba su zo ne ce kamar muke ke gasa amma ana gani alama in ba su shiga ba suna kusa inda amurka kowane lokaci mutane su suna kan fada cikin abubuwa kamar haka a jirgin ciwo ko a rufe su ko a kashe shi don shi mafi alheri ne da suka fito tun da wuri suka ba da wannan bayani kamar mutane su su dena? malam usman muhammad mansur wakilin al'umman zango a fadar Sufeto jana janar din dakarun 'yan sandan kasar ya tabbatar da cewa mafi yawan masu garkuwa da mutane suna tsallakowa ne daga kasashe masu iyakoki da jihohi ɗin arewa ɗan amma kuwa gwamnati na ɗaukan matakai. Dukan yawancin northern part of Ghana nan foreigners ke shigowa in suka shigo kuma shi su samu mutane biyu uku na gari a gama baki da su shi a gwada kamar akwai mutum mai kuɗi kaza ko wangade muka samu ka kama shi muka aje iyali za zo su biya kuɗi iya ka ci amfani to abun da yake ba mutane chance foreigners na samu suna shiga saboda wasu an shi kuɗin su da yan ga waɗansu gari mugaye mutane biyu uku wannan kuma 'yan sanda daga nan headquarter an cire team an fara ana investigate ana kama mutane guda guda kwanan gama an zo da waɗansu an kai su court suna remind yanzu haka cikin waɗanda suke waɗannan mugayen aiki na kidnapping nan don shi da gwamnati da 'yan sanda sun sa shi sosai sosai cikin waɗannan jihar side northern regions da ya zama na suna she border da je kasan ghana baki ɗaya sun bifa security kwarai da sai dai kuwa kididdiga ta nuna cewa a duk shekara sama da 'yan kasashen ketare miliyan ɗaya da dubu ɗari uku ne ke ziyartar ƙasar Ghana a kasarinsu domin yawon shakatawa da kuma kasuwanci. Hamza Adam sashen Hausa na muryar Amurka kuma si Ghana. To yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato a dawo lafiya da abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri ke shirya mana. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkan mu da sake saduwa da kowa cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai shiga jamhuriyar niger ne inda nan ma bata sauya zani ba akan batun hatsarin motoci lamarin da ke haddasa yawa a asarar rayuka a kasar. wakiliyar sashen hausa tamar abari ta tattauna da wani shugaban kungiyar masu motoci da direbobi akan yadda ake yawan samun hatsarin ababen hawa a jamhuriyar Nijar wanda ya fara bayanin sa da gabatar da kansa kamar haka. Ibrahim dan wanda ake cewa baba yaro ke kan adalci da babaye a baya-bayan ana fuskantar eh, matsala ta haɗarurruka musamman ma na baya-bayan na mummunan haɗari da aka wanda majan mutum 21 suka rasu wasu suka ƙone kamar a matsayinka na ƙungiya kuma uwar direbobi ya kuka shi da wannan al'amari na haɗarurruka da ake samu kamar yadda na faɗi ne a cikin wurare da yawa ina ina cewa ina da lahi wa ina alaihi rasu da haro da kowace ce da wannan duk wanda ya kan shi ko shi zai yi kuka da bidan shi kuma zai tausaya ma nan mutanen da suka domin mai domin mutanen nan mutum ashirin da ɗaya da yadda kasan naka baka yi hudashi sun kone kurmus kuma wannan dalili dalili ne ki da kwai ya kawo wannan hatsarin Allah ke kawo sai ya kanfiya amma gaskiya ni ina ganin cewar nan direbobi wanda suka yi wannan hatsarin ɗaya daga su ya tuji gangaci kuma ya suna cikin tayyar su duka ya sa ce miki tukin gannaci bai ya wa kai da baka ganin gabanka gangara ce ka wuce mota kai da baka ganin gabanka mai zowa kai ya kamata kai direba da kai tuwa mota ka tabbatar da gabanka babu kumi kada ya wuce mota ka san wannan gudun an baka dama ka wuce ka san ba cikin kwana bane ka san ba hawa bane ka san ba ba bane akwai ƙa'id dokoki wanda suka ajiye idan zaka wuce mutum ko mataki mataki ne ka kauce mutum kai kanka zaka wuce sai ka san kana sauran gudu wanda yake baka dama ka wuce mutum zaka wuce shi to dan ga wannan mutum abinda Allah ya sa ya kasance da kace shekaru saboda Allah taki mu ne sai dai mi wata wanda suka mutu Allah ka fata musu kuma Allah cikin su Allah sa su mutu amma an sha wahala kwarai an sha wahala kuma ba kome ka wannan ba tsakaninmu da Allah ce kawo sai dai a wata Allah ke gaba To me za ku iya cewa game da irin waɗannan tuki na ganganci da yawanci direbobi suke? Wai kusan kamar abu da shan yanzu har ka tuki. Aka ce an bar me ake cewa tiras an bar me ake cewa tiras zani. Mm. Kin ga lokacin da gwamnati ya hoto zai canza firmi. A lokacin da zai canza firmi ba canza firmi ya kamata yi. Kamar akwai tsari da ake kamar na recyclage. Duk wanda yake tuka mota kowane ne. Idan za a canza firmi akwai su ka'idodi da kamata a ce an cika su. kina a cewa fani me yasa ke miki haka nan a cikin direbobi guda ɗari a yanzu a ta yi daki mafi wasu sun jihalci ya ake tuka mota ya kwartaki tun da sai an yi ta ko da muni karatu ne mai tsawo wanda ya kamata mutum ya san shi da kwana a bashi ta kada ya tuka mota to kin ga za ki komowa za a yi sai an sace koma a karatun nan sai an problem shine babban furukin mu yanzu an jalci ya dokokin tu iski kuma wa a yi su kuma abu ne wani zai wahala wahala kamar kaka ganin cewa idan aka yi la'akari da rayuka ana asarar rayuka Wacce zan a gaskiya akwai babban laifi na hakuma gwamnati shi laifi na farko ya saman kanshi sa ce muke ya saman kanshi duk mutumin da zaba fami a san ya san wannan dokokin an waye gari yanzu a damagara an kai stop a wani rubuta shi da hausa kada kada na saboda dakikancin mutane abu sai karafa stop yanzu a nan da magana a kungo gode yake kaje dakata ake ta rubuta an gudu stop a rubuta dakata don saboda mutane ba su san ne na farko kin yanzu a nan da magana kowa iya gani baka ganin kamar akwai sakaci ma stop ai kowa ya santa a'a kake ganin kowa santa ai mutane ko wanda gama suke akwai mutane yanzu yanzu a ce miki mutum bai san rumfon wannan rumfon na na na elf akwai masu tushe akwai masu kiwo rumfon kusan service ranar da bane kewa inda bai kamata kiwo shi ba to nan a kashe kasa ce Allah kawo hajiya mutum yana ganin firush ya wuce a ce Allah kawo mutum kana ganin wannan mota ka ba za ta yi faka taka ta kuruga da gudu wani abu ya ka kashe mutane ka san Allah kawo to muna Allah na jiran ku mu san da cewa wannan abu ne ake na kanganci abin da sa ake magidancin hukuma ta mu ta Nijar baki daya su ya kamata su yi nazari dangance da irin matakin da ya kamata ga hazarurruka a cikin kasanmu. madalla a nan ne kuma za mu dakatar da wannan tattaunawar har sai sabon mako idan Allah ya kai mu mu ci gaba da wannan tattaunawar. Yanzu a madadin wakiliyar mu Tamar Abari da ma bakon namu Malam Ibrahim Dan Yaro shugaban kungiyar direbobi da masu motoci a birnin Zandar da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mu da sautin shirin. Baba ya ku Makeri daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. a huta lafiya kuma a dawo lafiya. To masu saurare yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga wurin Usman Shitu Mahuta inda ya ce amfani da mayaka na sa kai da kasashen Rasha da Ukraine ke shirin yi ba zai taɓa haifar da ɗamin ido ba sannan wannan zai janyo babbar barazana da rabuwan kawuna tsakanin ƙasashen duniya kan wacce ya dace su goya wa baya maimakon a mayar da hankali wajen yayyafawa wutar rikicin da ke ci yanzu. sai kuma saƙonmu na gaba daga wurin Baffa Haruna Bajoga na ƙungiyar Arewa Media Writers inda ya ce, Ta inda ba a yi zato ba, Allah ya sa a samu ƙobobin sasantawa tsakanin Rasha da Ukraine don kawo zaman lafiya a tsakanin ƙasashen biyu maƙotan juna. To daga nan sai sako daga Malam usain Dangote Karasuwa daga jihar Yobe inda ya ce salam VOA Hausa. Hakika baraka da ke kara fadada a tsakanin 'yan jam'iyyar APC muddin ba su cire son zuciya ba. To wallahi a zaɓe mai zuwa na shekara ta 2023 sai rana ta riga su faduwa Daga ƙarshe ina addu'ar Allah ya ba mu shugabanni na gari masu kishin mu da ƙaunar ci gaban mu Sai kuma saƙonmu na ƙarshe a yau daga Shehu Adamu Rijau. inda ya ce hakika ya kamata duk wanda bai sani ba ya sani cewa a jihar Matanaija yanzu gaba ɗaya babu tsaro sai dai tsoro gida tsoro waje tsoro shugabanninmu kuma suna kallo amma ba abin da ya dame su shine mulki ba shugabanci ba Allah ya kyauta masu saurare mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. To Madalla, kafin mu karkarar shirin namu ga Ibrahim nan da takaitattun labarai. To Assalamu alaikum da fatan auni lafiya ga labaran. Ana shirin gwabza kazamin yaƙi a yau dinnan Asabar a arewa maso gabashin kyau babban birnin ƙasar Ukraine da wasu birane da dama. Yayin da sojojin Rasha suka yi cinkus ta tazarar kilomita 25 daga babban birnin ƙasar. an yi ta jin karar gargaɗin shirin kawo hare-haren jiragen sama a birane da dama a tsawon daren jiya don sanar da mazauna biranen hare-haren jiragen sama da ke tafi. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta ruguza filin jirgin saman yakin Ukraine da ke kusa da birnin Yasurkiv, an kuma ce an lalata wani rumbun makamai da ke kusa. Ma'aikatar harkokin wajen Ukraine ta ce sojojin Rasha sun cilla rokoki kan wani masallaci a birnin Mariupol, inda mutane kimanin tamanin ke fakewa. An ce wasu daga cikin waɗanda ke masallacin 'yan ƙasar Turkiyya ne. Shugaban sashen sama jannatin Rasha Roscosmos ya yi gargaɗi yau Asabar cewa takunkuman da ƙasashen yammacin duniya suka kakaba ma rashar na fa iya sa tashar ta sararin subhana ta ƙasa da ƙasa ta ruguje yana mai kiran da a ɗage tsauraran matakan da aka ɗauka. A cewar Dimitri Rogozin, takunkuman waɗanda wasunsu ma tun gabanin mamayar Ukraine da Rasha ta yi aka ƙaƙaba su na iya kawo tangarɗa a aikin sarrafa kumban da ake amfani da shi wajen kula da tashar. To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci sai kuma can anjima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake da muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Ibrahim ka Almasi Garba da ya taya na gabatarwa da Hailu Haile da ya bada umarni sai kuma mu na yau Mr. Nick Ivanov. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku sai mun haɗu a shirinmu na dare.